Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya na yau talata 24 ga watan agusta shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga hanifa da kanan labarai. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau shugaban kungiyar boko haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a najeriya da kasashe da ke makwabtaka da ita 'yan taliban sun faɗa a yau talata cewa suna fatar za su samu karbuwa a tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke wa afghanistan mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris ta faɗa yau talata cewa china tana ci gaba da barazana da ikirarin mallakar galibin tekun kudancin china kanun labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a makarantar horar da sojoji a kaduna inda suka kashe sojoji biyu kana suka yi garkuwa da guda. Wato wannan yana nuna mana wato irin gazawa da wato rashin kulawa da kuma rashin hadaka da ake da tsakanin hukumomin tsaro. Wani rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar a yau na cewa makaman da rashin kungiyar IS da na Alkaida ke amfani da su a yankin Sahel tsirar Turai ne. kana suna shiga hannun 'yan bindigar ne ta barauniyar hanya ita kungiyar amnesty international kowa ya sani kungiya ce wadda ba ta fito rahoto haka na karya in an ka bi ididdiga abin da ta faɗa za a gano gaskiyar lamarin kenan mu wannan rahoto na amnesty international na farko yardadde ne a gare mu hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta najeriya nbc ta ce a hali yanzu akwai takardun neman lasisi na kafafen labaru masu zaman kansu 200 a gaban hukumar bayan haka muna ɗauke da shirin noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau shugaban kungiyar Boko Haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a Najeriya da ƙasashe da ke makwabtaka da ita. Ministan yada labarai Alhaji Lai Muhammad ne ya tabbatar da mutuwar Shekau a hirar shi da murya Amurka. Our position is that he has been reported dead and is dead. Matsayinmu shine an sanar da cewa ya mutu kuma ya mutu. It's not easy to actually to get evidence of um, death of um, a person like Abubakar Shekau, but then going from the reports from the camp of you know, Boko Haram itself and going by the instability that has followed shortly after and the um, struggle for, for secession and the recent uh, surrender uh, by thousands of you know, Boko Haram adherents, I think it's safe to assume that really you know ba abu ne mai sauki ba a samu shaidar mutuwar mutum kamar abubakar shekau sai dai idan aka yi la'akari da rahotanni da ke fitowa daga kungiyar boko haram kanta da kuma abin da ya biyo bayan labarin nan da nan da kuma fafatukan neman wanda zai maye gurbinsa da yadda kwanan nan dubban 'yan kungiyar boko haram suka rika ajiye makamai suna mika kansu ga hukumomi ina jin za a iya ɗaukar cewa ya mutu The death was announced not by us, it was announced by Boko Haram itself. And uh, so far, this is more than four or five months, and we've not uh, seen any resurfacing of our. Uh, uh, ba mu ne muka sanar da mutuwarsa ba, ƙungiyar Boko Haram ce kanta ta sanar da mutuwarsa. Kawo yanzu an ɗauki watanni hudu zuwa biyar ba mu sake jin ɗuriyar abubakar shekau ba. Sabili da haka muna iya faɗa da gaba gaɗi cewa ya mutu. Mun ɗauki lokaci ne kafin mu sanar da mutuwarsa domin muna so mu tabbatar da cewa ya mutu tukuna. A lokutan baya an sha bayyana cewa shekau ya mutu ciki har da lokacin da dakarun Najeriya suka ce sun kashe shi, amma sai aka ga ya sake bayyana. A wannan karo rundunar sojin Najeriya ta yi taka tsantsan wajen ɗaukan matsaya kan labarin mutuwar ta shekau inda ta ce tana kan bincike. 'Yan Taliban sun faɗa a yau talata cewa suna fatar za su samu karbuwa a tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke yi wa afghanistan suna masu dagewa da cewa tuntuɓa ta hanyar diflomasiya zai haɓaka tsaron duniya sannan ya rage raɗaɗin kuncin da 'yan afghanistan suka shafe shekaru suna fama da shi Wani babban jami'in hukumar al'adun wannan kungiya mai da'awar musulunci ya sanar da wannan tsokaci ga murya Amurka inda ya ce yin shawarwari da dukkan masu faɗa a jihar Afghanistan game da kafa gwamnatin Islama ta kowa da kowa kamar yadda Taliban ta yi alkawari suna ci gaba da wakana kuma za a ba da wata sanarwa ba da daɗewa ba. mun yi amanna cewa duniya tana da wata dama ta musamman ta tuntubar mu da haɗa hannu domin daƙila ƙalubalen da ke damunmu da duniya baki ɗaya kama daga ƙalubalen tsaro da na yanayi waɗanda suke buƙatar a sa himma da haɗa hannu kuma ba za a iya cimma hakan ba idan muka ware wasu mutane ko kuma muka yi biris da su a lafazin abdulkahar balhi kathy hochul ta zama gwamnar jihar new york mace ta farko yau talata inda za ta ci gaba da gudanar da harkokin mulki a jihar da hankali ya koma kan batun zargin tsohon gwamna Andrew Kumo da cin zarafin mata ta fannin lalata. An rantsar da sabuwar gwamnan ne 'yar jam'iyyar Democrat a matsayin gwamna a wani ɗan gajeren biki a babban birnin New York ƙarƙashin jagorancin babbar alkalin jihar Janet Difior. To da kafin mu kawo muku sauran labaran da muke tafe da su. wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a makarantar horar da sojoji a kaduna inda suka kashe sojoji biyu kada suka yi garkuwa da guda harkwatar sojojin najeriya ta fitar da sanarwa akan wannan labarin ga rahoton da hassan mai da kaina ya shirya mana daga birnin abuja da misalin karfe ɗaya na daren jiya ne wasu 'yan bindiga daɗi suka afkawa babbar makarantar horas da hafsoshin sojojin najeriya wato nda da ke birnin kaduna 'yan bindigar sun kashe hafsoshi guda biyu sannan suka yi awun gaba da wani hafsa guda ɗaya wata majalisar tsaro ta shaida mana cewar hafsoshin da aka kashe din su ne flight lieutenant cm of conco da kuma lieutenant commando hula sannan aka sace major dayton tuni da hedikwatar tsaron najeriya da ke nan abuja ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari Daraktar labaran rundunar tsaron najeriya major general benjamin soya ya ce lalle kam jiya 'yan bindiga daɗi sun shiga makarantar nda da ke birnin kaduna inda suka kashe hafsoshi guda biyu suka sace guda ɗaya General Soya ya ce wannan wani tsararren farmaki ne da aka tsara shi a tsanake don kuwa gaba gadi 'yan bindigar suka nufi inda suka kai wannan farmaki. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce NDA tare da haɗin gwiwar runduna ta ɗaya ta sojan Najeriya da ke birnin Kaduna da ma sansanin sojojin saman Najeriya da ke birnin. Tuni suka fara ɗaukar mataki kuma nan ba da jimawa ba za a shawo kan al'amarin. To ko mai irin wannan taɓarɓarewar tsaro ke nufi na kaiwa wurin horas da sojojin Najeriya farmaki? Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne. Wato wannan yana nuna mana wato irin gazawa da wato rashin kulawa da kuma rashin haɗaka da ake da ita tsakanin hukumomin tsaro. Domin idan ka dubi tsakanin gurin da aka kai wannan hari da kuma wato hukumomin wato sojojin kasa da sojojin sama da babban ofishin GOC da kuma wato bataliyar da za a ka kira ta da cewar ta sojoji babba wacce take a nan kan hanyar Kano a unguwar Kawo da kuma wato uh, sojojin sama da take kusa kusa wanda ita ma babu nisa sannan kuma wannan guri da aka kai hari fa kada mu manta cewar wani guri ne wanda ake kira da wato gurin horo horar da sojojin Najeriya wanda sojan kasa da sojan sama da sojan ruwa su wannan guri ne da ake rainan su to in dai inda ake rainan su bai tsira ba to sauran ina ne kuma ya tsira kuma wato ina muka sa gaba kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullum malam Nasir Zaharaddin da ke zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya ya ce wannan tabarbarewar tsaro a Najeriya abin ya kai intaha Hassan babu abin da za a ce ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan gabar ita ce dama ake ta tsoro kada a kawo ta to gashi an kawo wannan gabar gabar da babu wanda zai iya bacci yanzu a ƙasar nan da idonsa a rufe domin in har za a iya zuwa wannan wuri da yake da wannan tsaro a irin wannan ta'annati to babu inda yafi karfin waɗannan mutane su je. To ko yanzu menene abin yi har ila yau ga Malam Nasir Zaharaddin. Karfin soja da karfin duk wani ma'aikacin tsaro ba zai iya kare ƙasar nan ba kuma ya kamata gwamnati ta duba yiwuwa samo sojojin haya su zo su taya waɗannan sojoji namu wannan yaki idan ba haka ba to za a shiga wani halin da ba a taɓa shiga a ƙasar nan ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan mai da kaina da wannan rahoton. yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta faɗa yau talata cewa china tana ci gaba da barazana da ikirarin mallakar galibin tekun kudancin china da take jawabin yayin ziyararta a singapore harris ta ce matakin da china ta ɗauka yana ci gaba da barazana ga ɗiyaucin ƙasashen gwamnatin shugaban amurka joe biden ta ƙudiri aniyar takawa mamayar da china take yi wa birki a ƙarƙashin muradunta da suka shafi harkokin ƙasashen waje. Harris ta ce Amurka tana tare da abokan ƙawancenta yayin da suke fuskantar irin wannan barazanar. Ta ce bari in bayyana ƙarar cewa hulɗarmu a kudu maso gabashin Asiya da kuma yankin Pacific ba muna yi ne don mu taka hakkin wata ƙasa ko kuma mu nuna mun fi son wata ƙasa bisa wata ba. amma muna yi ne domin cimma burin ci gaban yankin da muke hange. Jami'an kasar Senegal sun ce tsohon shugaban kasar Chadi Hussein Habri ya rasu ƙarƙashin hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yi masa sakamakon samunsa da laifin cin zarafin bil'adama a lokacin yaƙi. Mulkin Habri na tsawon shekaru takwas a Chadi daga shekara ta 1982 zuwa 1990 na cike da kai wa 'yan adawa hari da kama su inda aka kashe sama da mutane dubu arba'in aka kuma gallazawa sama da mutane dubu ɗari biyu a kuba bisa ga cewar masu bincike bayan hamɓarar da gwamnatinsa ya zauna a dakar babban birnin ƙasar senegal a sake na tsawon sama da shekaru 20 kafin aka kama shi a shekara ta 2013 an mishi shari'a sannan kuma aka same shi da laifi a wata kotu ta musamman da ke da goyon bayan kungiyar haɗin kan afirka a ƙasar senegal bayan shekaru uku da kama shi rahotanni sun bayyana yau talata cewa an sake shi daga gidan kurkuku kwanan nan domin jinyar cutar corona da ta kama shi ya rasu yana da shekaru 79 a duniya. To madalla a gaida hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Wani rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar a yau talata 24 ga watan Agusta ya ayyana cewa makaman da reshen kungiyar is da na alkaida ke amfani da su a yakin da ake gwamzawa a yankin sahel har ma da waɗanda 'yan aikin sa kai ke rike da su duk kirar dahiyar turai ne yayin da bincike tabbatar da cewa ta haramtacciyar hanya waɗannan makaman suka shiga hannun 'yan bindigan wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Kungiyar ta Amnesty ta ce a yayin gudanar da wannan bincike ta nazarci hotuna da bidiyo akalla 400 waɗanda reshen kungiyar IS da kungiyar Acme suka yada a kafafen sada zumunta da waɗanda kungiyoyin sa kai masu aikin tsaro a ƙasashen Mali da Burkina Faso suka wallafa a yanar gizo-gizo. kuma bayanan da ta tattara sun tabbatar da cewa bindigogin da ke rike a hannun baradan waɗannan ƙungiyoyi daga janairun 2018 zuwa mayun 2021 irar ƙasashen turai ne musamman samfarin ƙasar sabiya sakataren ƙungiyar rgps mai fafutukar wanzar da zaman lafiya a nijar suleiman rojeto ya nuna gamsuwa da bayanan wannan rahoto ita ƙungiyar amnesty international kowa ya sani ƙungiya ce wadda ba ta fito rahoto haka na karya in an ka bi ƙididdiga abin da ta faɗa za a gano gaskiyar lamarin kenan mu wannan rahoto na amnesty international na farko yarda yardadde ne a gare mu kungiyar ta amnesty ta ce ko da yake sautari yan ta'adda kan kwashi ganimar makamai a duk lokacin da suka yi katarin samun galaba a gwabzawarsu da jami'an tsaro bincike ya gano wasu hanyoyin na daban da bindigogi ke shigo waɗannan tsigeru yayin da kuma ake ganin yiwuwar wasu jami'an tsaro na saida wa yan ta'adda makamai ko su bayar akan wata manufa mai sharhi akan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim na cewa akwai kamshin gaskiya a game da wannan ikirari aksarin makamman da ake samu hannun kosu 'yan ta'adda na harkon su dai sun hito daga makamai da aka jefa cikin kasar libya don ba da dama ga wanda ke tawaye su ci gaba da bushiremar gwamnatin kadafi wani makamai suka samu kansu cikin sauran kasashen kuma in ka lura da abubuwan da ke faruwa a duk lokacin da suka kai hari ko su cika cikin galaba a kan soji suna samun makamai kuma kamar yadda kasashen mu suka so ga kasashen turai ga kuma ko ina in ko da in ka lura da abubuwan da suka faru a tango tango lokacin da suka kai hari suka kashe sojojin Nijar sojojin Amurka sun mata da mota mai silke ta gwamnatin Amurka da manya-manyan na'urori na hangen nesa na na kwarmata bayanai ganin yadda manuniya ta fara fayyace ainihin hanyoyin da kungiyoyin ta'addanci ke samun makaman da suke amfani da su wajen farwa jama'ar yankin sahel sulemaje na cewa ya zama wajibi gwamnatocin kasashen da abin ya shafa su bi diddigi kasashe na yankin sahel suna iya su haɗaka gaba ɗaya su ɗauki ƙara a kan tarbi a kotun duniya a ji hujjojinta kuma ana iya bincika kyauta take ba su su ko kuma saye suke yi to duk ta hanyar sai yake ana kuma gano ina suke samun tallafin kuɗi na sayan waɗannan makamai a fiddo gaskiya bisa kan wannan abubuwan. Kasashen Faransa da Slovakia da Jamhuriyar Czech na sayarwa kasashen Sahel makamai a hukunce. Dalili kenan kungiyar Amnesty ta gargaɗi gwamnatocin waɗannan kasashe da takwarorinsu na Sahel su tsaurara matakan zuba ido akan yadda ake amfani da irin waɗannan makamai. Ko da yake masana na kallon wannan kira tamkar wani yunkurin rufe kasashen Sahel hanyoyin sayan makamai a daidai lokacin da yaƙi ke ƙara ƙazanta kasancewa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta ce a halin yanzu akwai takardun neman lasisin kafafen labaru masu zaman kansu 200 a gaban hukumar. NBC da ke bitar ayyuka da ta yi yayin da take cika shekaru 29 da kafuwa a talatar nan ta ce ta fara ne da ba da lasisi goma sha uku. Ga dai rahoton Nasiru Adamu kaya daga birnin Abuja. Shugaban hukumar Balarabe Shehu Ilela ya ce yanzu hukumar tana zuba ido da kunne kan gidajen rediyo da talabijin 625 da taiwa rajista don bin dokokin aikin jarida da kauce ganda raba kan ƙasa ko yada labarun karya. Kuma gwamnatin Najeriya yana daga cikin kasashen da suka fi ba da 'yan jarida ma a hakkinsu domin abin da zaka faɗa a najeriya ka sha in ka je wata ƙasa ka faɗa ba ma ka fita ba ba kai saka fita ba na ukun da nake son maka magana dan shine wanda muka yi magana kwanakin baya muka tura maka kafafen wannan labarai suka yi mana ca a kai cewa a daina ruruta ayyukan yan ta'adda a daina nuna hotunan mace-mace kashe-kashe fadace-fadace da ake yi a gidajen talabijin wani abu ya faru ana ta gwada hoton gawawwaki ana dambe ana wani abu haka ko ana ta fada ko kuma a ce kana ta watsa labaran cewa ai yan kaza sun kashe yan sanda kaza sun kashe soja kaza wannan ba aikin jarida ba balarabe lele ya ce hukumar kan fara aikawa kafafen labarai gargadi ne kafin daukar mataki na karshe inda ya bayanin dalilan rufe gidan rediyon human rights da a yanzu an buɗe shi. Mai wannan gidan rediyo aka dan samu miskila wata mata ta zalunci wata yarinya wanda aka kawo yarinya din aka kunna ma yarinya wuta bayan an sa mata kananzir akai aka sa wuta akan ta a kona gashin ta to Allah ya taimaka da yarinya ba ta mutu ba yan uwanmu yan jarida suka duk kadin wannan magana da aka kawo ta gaban human rights a radio din to shi ne gabatar da wannan din da aka kawo matan da ta kunna wannan wutan yana mata tambaya harin sai baci ya bare ta a gaskiya a tsarin aikin jarida ba za ka zama mai tuba kuma ka zama alkali ka zama dan sanda ba shugaban NBC ya tabbatar da kudirin dokar da za ta sa kafafen labarun yanar gizo ma su yi rajista da hukumar kamar Twitter, Facebook da WhatsApp idan muka samu kula da su suka zauna Najeriya kaga dole ba su yi wani abun da zai mana zagon kasa ba kasar mu ba a kasashen duniya idan sun yi wannan ba sa sha sun biya kuɗaɗe masu yawa sai an ci taron su kuma ba ma da su yi ba saboda haka kuma najeriya kasa ce da muke da yancin kanmu ba ma zama karkashin mulkin kowace ƙasa gwamnatinmu tana kokarin ta wajen kare mutuncin yan kasanta tana kokarin kare kasancewar ƙasa ɗaya so babu wani mahaluki da zai zo daga wani wuri ko daga waje ya mana zama kasa kuma ya ce wajen shi daga wuri kaza ya fito ba za mu ja masa birki ba wannan ba zai yi ba in ana biye da labaru ministan labarun najeriya lai muhammad ya ce kamfanin twitter da aka dakatar ya cika akasarin bukatun da gwamnatin najeriya ke masa don dawo da shi aiki a gasar eh, ah, muhammad uh, uh, ya ce nan ba da dadewa ba za a bude twitter da miliyoyin 'yan najeriya ke marmarin aiki da shi inda a yanzu wasu ke bin bayan fage don amfani da dandalin wasu kuwa kacokan suka koma dandalin facebook Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasura da Mail Hikaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma na ci Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoton da wakilin mu a mai Sulaimu Barma ya haɗa mana kan yadda manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Difa. ta jamhuriyar Nijar suka bugaci hukumomi su kawo musu ɗauki da kayayyakin noma danganin an cimma nasara a shirin farfaɗo da wannan fanni daga yanayin durkushewar da ya faɗa a sakamakon matsalar tsaron da aka fuskanta a shekarun baya Ga dai sila da ci gaban rahoton. Malam Madu Ari wanda shi ma ya yaba da matakin sake komawa gonaki ya ce akwai bukatar taimakawa manoma domin fitar da su daga kangin da suka shiga a sanadiyar dokar tabacin da hukumomi suka kafa yau shekaru sama da biyar da nufin tunkarar matsalar tsaro. gurin namu ba mu da kwashin lafiya shine ba mu samu mutanen namu su kai noman tattasen ga yanda da kuka zo kuke gani babu shi yanzu alhamdulillahi mun gode wa shugaban kasa mu wanda ya hau mun yi murna mun kama mishi ya yi muna ya gwada mana mazantaka yanzu nan zaman da muke a yanzu kwanciyar hankali a ce ma yazo don me yasa yanzu mun kwanta gida mu ban ma wani farau wani fararau alhamdulillah kuma yanzu gashi nan ji muka yi kuma gani muka yi da idan wani suna kama kifi wani su sun fara noma alhamdulillah Allah ya yarda ba ma yanzu ma mun sa mutane mu sun je sun fara zubda iri muna nan yanzu muna kan zubda irin mu mun fara noma gonan namu tunda gwamnanmu ya tashi shugaban mu ya tashi ya sa aniya mu kuma tarkokin bamu ji tsoro ba tun da shi ma ya kama muna mu ma mun ce bari mu kama mishi mun ji dadin abin kuma mun yi murna saboda Allah. Can baya kamar wace matsala ce ta hana a samu tattasan nan ko kuma harkokin tattasan su tafi yadda ya kamata? Eh can baya matsalan da yake gare mu matsalan Boko Haram ne Ba ma samu zawa bakin kogin namu kuma mutanen duka muka zo muka haɗu wuri guda ba mu da inda za mu je mu noma ko noman hasin ma inda mu za mu je mu yi noman hasin an kawo muna baki an ajiya bakin gonan namu ba mu da wuri kenan yanzu alhamdulillah eh yanzu kuma alhamdulillah mun samu dama za mu je mu yi noman namu jihar difa wacce allah albarkace ta da ruwan tafkin chadi da na kogin kumadugu na matsayin yankin da jama'ar sa ke dogara da noman tattasai da shinkafa da alkama da dawar masara sai kamun kifi da ke ɗaya daga cikin manyan hanyoyin shigar da kudaden jama'ar wannan yanki wanda wani rukuni na mazaunansa ke dogaro ga ayyukan kiwo a cewar mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar difa mustapha arimi hukumomi sun ɗauki matakan da za su ba da damar ɗorewar waɗannan ayyuka. gwamnati ta ɗauki waɗannan matakai uh, mun yi taro da duk masu hannu da shuni da duk kwamishinoni eh, na gidan gona kwamishinonin fana kama kifi kwamishina na kamar tattala arzikin kasuwa kwamishina eh, hatta ma kasuwa kifi da aka rufe yau da shekara shida jihar nan kifin wannan kogin cadin wannan da kogin kuma da wannan wallahi ya fi kamfanin fetur a wurin yau shine fetur ke kasa mu wannan wurin aka bude shi kowa zai wadata kowa zai walwala kowa zai yi daɗi ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni ba sauransu kaga wannan kogin ta chadi shi ke rike da al'umma nan da yake nan kusa da karkara nan na chadin na kamaru na niger na nigeria duka a wannan fadaman kogin ta chadin na suke amfani to wannan shi ma shugaban kasa ya ce an buɗe kasuwanci kifi irin tahiya da komowa na harkar kifi kuma an zo har an buɗe babban kaso kifi na nan jiha na cewa a gegi mai yanzu in shakar dajiya kun zo za ku gani mota sun yi lodin kifi bisa hanya suna tafiya da daman tsaro kawai ubangiji allah ya tabbatar da muna da lafiya da kuma tsaro da zaman lafiya Eh? da haɗa kai yau mutanen nan dukkan murna suke babu wani abin da suke nema yau kai an zaɓe ka ka cika alkawari hmm. zai koma ma wa'ansu shugabannin wa'ansu kasashe ma tasiri na cewa al'umma babu abin da take so in aka zaɓe ka ka cika alƙawari. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin a yamai sulamu mini barma sai jul ladas gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. da lagai gaida baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni ɗauka aiko mana ta hanyar imel. sako mu na farko na cewa salam muryar amurka farwa bukin sojoji a kaduna da wasu 'yan bindiga suka yi abin takaici ne da tayar da hankali matuka ganin cewa ana zaton wuta a makera sai aka same shi a masaka da fatan allah kiyaye abubuwar haka nan gaba daga mansur alumu sako na gaba ya fito ne daga alhaji abubakar jibrin dan gusau jihar gombe ya ce muryar amurka ku gaya wa 'yan majalisun jihar kebbi cewa su fito su yi wa su bayanai dalla-dalla kan rikici da suke yi a tsakanin su inda ta kai har suka tsige kakakin majalisar jihar wannan sako na cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka da fatan kuna lafiya allah sa haka don allah ku bani dama a yau domin na kira ga 'yan uwana da ke arewacin najeriya da wannan matsala ta tsaro ke addabar yankin ya kamata mu tashi mu yi salloli tare da addu'o'i domin ganin karshen waɗannan 'yan ta'adda da ke addabar yankin namu tare da kafa ƙungiyoyin sa kai domin tunkarar wannan matsalar tsaro da fatan Allah ƙara zaunar da mu lafiya ya kawo muna karshen duk wani tashin hankali da ke addabar al'ummar mu amin daga Usman Manika mai ruwa Rodifuntuwa. Wannan sako ya fito ne daga Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati goma ga Annabi Rijau. suka ce VOA Hausa a kulli yaumi hauhawan farashin kayan masarufi sai kare yaduwa yake yi a kasar mu Najeriya. Don haka muna kira ga mahukuntan kasar nan da cewa don girma Allah da manzonsa su ɗauki mataki da ya dace ga 'yan kasuwa da ke tsawwala wa jama'a don ya zama darasi ga na baya. A ƙarshe muna rokon Allah ya kawo mana agajin gaggawa ko za mu samu sa'idar rayuwa don darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sako na gaba na cewa zaman banza da rashin aikin yi ga matasa da talauci da cin hanci da rashawa da rashin iya mulki su ne umar aba'isan ababen da ke janyo yawaitar aikata laifuka irin na ta'addanci da satar mutane domin neman kuɗin fansa a najeriya kalubale gare ku mahukuntan mu na afirka domin bakin bindiga ko kayan yaki ba ta kawo zaman lafiya muddin ba ku samar da walwala tsakanin talakawan da kuke mulkin su ba sako na karshe na cewa assalamu alaikum voa hausa kalaman tsohon gwamnan jihar imo akan 'yan siyasar najeriya na cewa suna takara wajen raba kawunan addinai shakka babu maganar sa dutse ce ya kamata mu zama tsintsiya matsaurin ki daya daga mutan maida aminu kano maida garko to madalla yanzu kan sai labaran duniya amma wannan karon a takaice gwamnatin najeriya ta tabbatar da mutuwar abubakar shekau shugaban kungiyar boko haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a najeriya da kasashe da suke makwabtaka da ita ministan yada labarai alhaji lai muhammad ne ya tabbatar da mutuwar shekau a hirar shi da ya yi da murya amurka 'yan taliban sun faɗa a yau talata cewa suna fatar za su samu karbuwa a tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke wa afghanistan suna masu dagewa da cewa tuntuɓa ta hanyar diflomasiyya zai haɓaka tsaron duniya sannan ya rage raɗaɗin kuncin da 'yan afghanis suka shafe shekaru suna fama da shi masu sauraro da takaitattun labaran duniyar muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hanifa kabiru isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lizard gresham da ta hada mana sauti sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum